misali ma da misali a ce a'a ko ta mafarki ne aka nuna hmm. maka wani abu eh, ko kana ta qur'ani ko kana salati ko kana kaza ko kana wani abu mai kama da wannan kai a karan kanka ne ka zaka ɗauki abin gaban marayuwarka hmm. ko ko a zakai zaka faɗa mu wani ne cewa kai Ga shi kaza kaman kai dan aiki Allah ne <laughs> wannan wannan point din ma yana da saboda inda kai nusa idan ba ce muhimmi yana daga cikin dalilin yasa baka ga ba mm. maki su yanzu daga janibi waɗanda suke inkari akan cewa a to duk suna daga cikin abubuwan da suke hango to idan fa aka bari mm. wannan fa ya tabbata to abinda zai biyo baya to to ka da kaga annabi sai menene ya faru ba ka kamar ka zama dan aike kenan sabo to yana yiwa da ce yanzu akwai mm. wanda an gansu ta ce ta wata ce ko sai ya dace ko something like that ta ce ci ta ga annabi ya ba ta kaza ko an ce kaza ko an ce mm, kaza to kaga wannan shi ma daga cikin abubuwan da ake kallon sa to to ya abi yake yau wato akramakumullah duk da eh, kan zo kan asatin bank ina son karasa waccan maganar da na dauko eh, ina son tuna mana maganar da wato nuna mana fadin zuciyarmu da kuma raunin harshen mu wurin iya fitar da ibarori da dama akwai abubuwa da muna dauke da su a zuka yanzu akramakumullah akwai abin da kana dauke da shi a zuciyarka wacce a rayuwarka baka taɓa magana da shi shi da wani ba hmm. wala Allah girman abin ne ya hana wani ba zai dauka ba akwai yiwuwa haka hmm. amma akwai mutane da dama da suna da irin wannan mutum shine akhtar yake faɗi a wannan baitin shi yake faɗin cewa innal kalama duk da a wata ruwayan kaman alhafizu zabidi yana faɗin cewa wata ruwaya an ce eh, innal bayani hmm. to ko ma daidai ko bayan din ko kalam duk yadda aka ɗauka lafil fu'ad ainihin magana wannan da muke yi a cikin zuciya take wa inna ma ja'ala lisan alal fu'adi dalila shi harshen nan yana zama mai gaidin mutane zuwa ga abin da ainihin zuciya take dauke da shi shi wannan harshe mm. amma ainihin magana a cikin zuciya take so na bin sa akwai abubuwa da dama da kana dauke da su amma shi kuma harshen bai da language din da zai iya abin da shi don na bin sa zamu ga wasu sufaye da suke matsawa sai sun yi magana kan wani abu mm. sai ga suna fada mu kurakurai wannan kamar hat nasu kenan wannan abin da suke fadin ba wai abin da suke nufi bane zan zo kan maganan tambayan da aka insha Allah ba na son ƙarasa yana da kyau eh. ba wai abin da suke fadi abin da suke nufi ba kenan a'a shi sa shi Ibrahim yake a wani yake fadin cewa wa man nar sirral mustafa aksara sumta wanda ya samu ainihin sirrin ma'aikin sallama yana yawaita shiru wanda ya samu ya haɗu da sirri na ma'aikin sallallahu alaihi wasallama mm. to shiru yake yawaitawa saboda ya yana dauke da wasu ma'arif wanda harshen shi ba zai iya bayani ba to shi zai bayani kurakuri zai ta wanda shine yawanci zamu ga shada hat da yawa da ke faruwa da wasu sufaye kuskuren kuma da ke samu ta wurin wasu sufaye su kuma su dau wannan a matsayin wata magana abin rikewa mm. da kafa hujja da ita mm. wanda shi ma wannan kuskure ne shada hat na sufiya ba hujja bane kurakure ne da fito daga wurin su bal wasu sufaye ma suna kiran shi haidur rijal haila ne da mazaje suke wanda abin kunya ne a ganin miji yana yin haila so duk namijin da bai iya danne asrarin da kirjin shi ke dauke da shi ba yake dagewa sai ya magana da harshen da yake na kasashe har ya na fada mu kurakuri a wurin su wannan ya zama mata maza da haira ma yake abin da ake nema ga wanda ya cika yawaita shiru saboda wa'annan asrarun yawanci sai su dinga ba da shi ta hanyar eh, intikalin sirrin su ta hanyar hal halin mutum kamar sai na lokacin da Mike silin zai tura shi alƙalanci a ne ce ina da karanci a hankali zan dawo kan magana eh, ina da karancin ina da karancin shekaru ina da kaza ina da kaza ya zan yi alkalin Mike silin ya sa hannun shi ya dafa kirjin shi daga nan duk wani abin da yake da bukata wanda kila wani sai ya je ya yi digirin digir ya zan professor eh. ko emeritus a haka alkalanci ko wani abu haka kafin zai iya riska a wani sai na ado ya riska ta hanyar dafa da jama'a islam wanda wannan shiratar da wannan abin yake daga wurin shi zuwa ga sayyidina ali ya samu wannan to sufa suna da irin wa'annan hanyoyin da suke intiqalul asrar tsakanin shehi zuwa ga muridin shi wanda wannan wani abu ne wanda su harkar su ne wanda yake da bukata ya zo ya dandane abin da suke ba sai ya samu wannan <laughs> wani ba zai zo wanda shi ba harkar shi bane kamar abin da wasu a yanzu a yanzu akwai wanda su masana ne sun je duniya wata ba ana magana zai ce nan banza makaryata saboda bai sani ba kuma a wurin shi wannan abin kawai karya ne saboda iyakan sani shi dan zaton shi dan realitin da ya sani yau da goben shi iyakar duniya kenan wanda abin ya wuce nan dawowa akan maganar kwakan kullahu na cewa eh, ana ganin kamar karban abu zuwa a kayar da yawa suna faɗin haka amma ina da yaƙini su kansu sun san ba abin da ke zuce su ba kenan masu faɗin haka zan kawo dalilai kamar haka zamanin saidina abubakar an je yaƙi da aka je yaƙin cikin sahabban da suka fita wannan yaƙi yana kyautar tun hurubun ridda da kusan shi shahara yaƙin da ya abubakar a wani yaƙi aka kashe wani cikin sahabban malik sallama da aka kashe shi sai wani ya zo ya sace wani daga cikin kayan da ke jikin shi da ya sace sai ya je ya ɓoye a wuri kaza ya ɓoye a wuri kaza a wurin wani cikin sabon silima ya mafarki da yan farki shi wannan sami ke gaya mai gashi gashi abin da ya faru da ni wani ya zo ya dauke abu kaza a jikina ya ji ya ɓoye shi a wuri kaza ya yi kaza ya ɓoye kaza kaza idan ka je wuri kaza za ka gani suka je aka bincika aka gano wannan abin da sauransu da ƙarshe aka je aka kwace wannan abu abin da nake son faɗi a nan wurin shi ne ina ɗauke da abu na. a jikina ba tare da ana da shaidar da alkali ke iya amfani da ita ba saboda wannan magana wani ina dauke da misali yanzu a ce wannan littafin nawa ne kawai wani ya zo a mafarki ya ce ya yi mafarki ka ce eh, ya yi mafarki da wani a mafarki cewa littafin ka ne wani da ya rasu cewa littafin ka ne ya je kotu ya ce ma alkali hujjan shi kenan na cewa wani ya gani a mafarki alkali ba zai amfani da wannan hujjan hmm. amma a lokacin an yi amfani da wannan ganin da wannan yi a cikin mafarki aka ɗauki wannan abin aka da masu eh, magadan wannan abin nan na ɗaya kenan na biyu wannan ina gana hatta ibn qayyim al a kitabun ruh din shi ba san magana sai kai magana ba da dauko littafin yana cikin mota a yanzu mm-hmm. wanda ibn qayyim al ya kawo na cikin ar-ruh din shi wanda yake faɗin cewa cikin sahabbai ne guda biyu sunan su ba zai iya zuwa mun ba ɗayan ke cewa in kar gane rasuwa ka yi ƙoƙari mu haɗu da kai don in samu labarin me ke faruwa da kai kai ma idan kai ka riga ne mu kokari mu haɗu don riga kajin abin da ke faruwa bayan da ɗaya cikin sun ya rasu sai suka haɗu a cikin mafarki da suka haɗu a cikin mafarki sai yake gaya mishi ai gashi gashi abin da ya faru da ni bayan eh, da na rasu bal bayan nan ma again a cikin gidana akwai wuri kaza akwai dukiya kaza eh, abu kaza ne na wani bayahudi wanda na rantu. a ɗauki wannan abin aje a mayar mushi bayan nan akwai wata eh, ɗiyata wacce kusan a cikin iyalin ce farkon wacce za ta fara saduwa da ni wato bayan na yi fati ta ce za ta fara rasuwa ta dawo da ni ya faɗi dai wasu abubuwa da shi wannan sahabin zai bayan da sabon ne ya farka ya zo gidan yana zuwa ya tambaye su ya abu kaza ya kuce komai lafiya lafiya ina wacce cikin iyayen ciki ya ce ga tana aka zo mai da ita yana taba jikinta sai ji alaman zazzabi a jikinta sai tabbatar da abin da zai faru kenan bayan kwana biyu ta rasu kamar yadda wannan ya gaya mu bayan nan again ya tashi zai samu wannan bai yahudan cewa kuna da abin nan da wani kaza kaza eh muna da yaranci abu kaza a wuri na adadin shi kaza ne to shi kuma wannan yana zuwa tunda ya gaya mai cewa duba wuri kaza a wannan gurin wannan abin nan din yake aka je wurin aka duba aka ɗauko wannan dukiyan aka je aka kai ma wannan abin nan din da nake son fitar a nan wurin shi ne anan ba sabo shari'a aka kawo ba amma an yi kokarin tabbatar da shari'a ne da mafarki wannan da ya ga na daidai wannan dukiya bayan wafatin wannan dukiya ce ta marayu idan wannan bai yahudan zai zo cewa wani yaron ci dukiya na akwai abuwa da shari'a take nema na shaidu kafin a dauka bashin da mafarki bai daga cikin shirin da ake amfani da shi amma ibn qayyim josiya ya tabbatar da an yi amfani da wannan mafarkin an kuma tabbatar da wannan hukuncin na shari'a inda aka dauki wannan dukiyar aka Eh, ba wannan bai gudu wanda dukiya a yadda take a wannan wurin dukiya ce ta marayu har sai wannan bai gudun ya iya kawo shaidun cewa ranci akwai ranci tsakanin shi da wannan kafin a ɗauka amma mafarki bai daga cikin abubuwan da ake kafa hujja a zahirin shari'a da shi wanda ibn qayyim al jaziya ya kawo wannan wanda ina da yakinin duk masu faɗin cewa ba a wannan da mafarki sun karanta wannan littafin kuma sun karanta wannan kissa din so suna faɗi ne kawai haka na abu na uku sufaye da suke ganin ma'aiki sallama babu wani wanda ya taba ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake zuwa da wani abu sabanin abin da shari'a dama already ta zo da shi ba wanda yake zuwa da wani sabo shari'a yanzu misali yanzu ka gama kisan sallama ya gaya maka oke bukatu kaza da kaza da kaza da kake da su ka karanta eh, sura kaza ta qur'ani ko karanta sunayen Allah kaza insha Allah Allah zai biya maka wannan bukatun me abin da ka kara a shari'a cikin wannan abu ba wani abin da ka kara a cikin shari'a babu illa wannan abun ba wai yana nuna cewa wani wahayi ne wai Allah ya mushi wannan ko da mala'ika ku mutumin ya gani ya gaya mishi wannan bai nufin wai wahayi aka mai ya zama annabi kenan saboda ai akwai wa'inda mala'ikun suke zuwa su gaya musu abubuwa eh, a zahiri din wannan bai sa su zama eh, su zama wato kamar annabawa wannan bisa su zama annaba so don haka maganan wai kamar in misali mun koma Allah ya ba mu kissan Harut wa Marut da mutanen da suka zo mu wannan garin eh, garin Babil din nan mala'iku ne suka zo suka kuma dinga koya wa mutane abin da suke koya musu da mala'iku ne suka kawo mutane wannan wannan abin bai sa wannan mutane su zama annaba ko wani abin nan ba duk da mala'iku ne suka ga musu wannan abin nan din akwai hadisi wanda musulmi ya fitar da shi na wasu mala'iku da suka shiga na wani shigan wani kuturu wani ya shigan wani mara gashi wani wasu shiga ne suka samu su mutane suka jarraba su wani cikin su ya ci jarabawan wasu kuma suka faɗi wannan jarabawan wannan abubuwan da ya shiga tsakanin wa'annan mutanen bai sa wa'annan mutanen su zama wai dan Allah ya turo wannan mala'ikun zuwa gare su zama annabawa ba duk sufin da ya zo da wani abu wanda sabanin abin da shari'a mai islama ta zo da shi wannan shine wanda za a ce yayi wani abin da yake laifi misali yanzu idan wasu sunaye ne na Allah subhanahu wataala mai islama ya gaya ma wannan bawan Allah din Allah mai misali mu dauki kamar ayatul kursi Allah hada mana ayatul kursi misali da ja'akum da sulu ilafi ayoyi ne da surori inda muka san suna ishara zuwa ga samun kariya ga duk wanda yake karanta su suna islamin wani haɗe musulma ya gaya mishi waannan za ka iya amfani da su don neman kariya wannan ba zai zama ya kawo wani sabon abu a shari'a ba ba zai zama ba saboda ai common musulmi yana da daman ya iya daukan duk surorin da yake da bukata ya karanta su da yana tafa'ulin abubuwan da suke dauke da shi na Allah subhanahu wataala ya bashi abin da yake nema a cikin wa'annan addu'o'in da yake karantawa bayan nan again neman mutuna akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yake fadin cewa na addu'a da yake fadin cewa as'aluka bi kulli ismi huwa laka أنزلت سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك haka malamai itlaqin abin au allamtahu ahadan min khalqik zai ɗauki kowa masu tawilin cewa ana nufin manzanni ne wannan suna da masu tawilu wani kuma zai daukan shi a matsayin duk bayin Allah Allah subhanahu wataala zai iya kebantan su ya iya sanar da su wannan sunan kuma ba ta da sun zama annabawa ba zuwan mala'ika wurin mutum bai mai da shi annabi kwata kwata wannan ba shi bane duk sufin da kuma zai zama ya zo da abin da yake sabanin shari'a wannan abin watsarwa ne ba zan manta ba isu bin Abdulsalam wanda wannan karanta shi a cikin littafin Sheikh Ibrahim Sale ne yake cewa eh, akwai wani mutum da aka samu ta mushkila saboda mutum ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam da ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai wani sallama ya gaya mai ka je wuri ka za ka haƙa in ka haƙa wurin za ka samu wani ajiyayyen abu na dukiya a wurin wanda ake kiran shirin kazi da ya je wurin sai ya samu wannan to amma sai ya ce mike sallama ya gaya mai a mafarkin cewa tun da san duk kazi ana bada homsi kamar yadda ke a fikihun mu to amma shi sai ce mike sallama ya gaya mishi ba ba wani homsin da zai bada a mafarkin da yi aka zo gashi dai ya ji duk abin da maki ya gaya mai din ya bi kuma ya fito da wannan dukiyar abin zai zo mushkila yanzu ya za a yi gashi annabi ya gani kuma sun gani mai gaskiya ne ya kuma gaya mai je wuri kaza ya duba ya gani to amma kuma an ce kai ya bada wannan homsi a matsayin shi na musulmi aka rasa ya za a yi karshe dai ina kyautu sanka musu izuddin bin abdul shine warware musu wannan matsala yake cewa cewan da kai ka a bada kumsi kuma daga maki sallama ba mu karyata ka ba mu dauki mun dau wannan abin hanya mafi girma mu dauki ta matsayin ruwaya ce da karatu da maki sallama cewa ya ce ka bada khumusi amma muna da ruwayoyi da yawa da sun fi naka da sun ce a bada khumusi naka ba mu khumusi a cikin abin da ka ciro da rikazi an ga nan wurin abu ne da ya so ya kawo wanda yake ya saba ma abin da shari'a take akai amma ba su isu abu salam in za mu kai da zan kama da sunayen masu gina halaccin ganin maki salama a fili isu abu salam yana daga cikin waɗannan eh, bayan allah kamar da ya fari a kitabul marhal din shi suna shirin da sunni dana ganin sallama a fili amma bai yadda wannan da ya zo da wani abu da ya saba ma shari'a ba hmm. amma kuma bai kore a gama ki sallama kuma sallama ya baka wani abu wanda wannan abun bai fita da shari'a ba kamar misali ta shari'a shine kamar wannan misalin da muka bada wani ya zo ga abun da shari'a ce kai kuma ka zo ka ce shari'a an ce sabanin abun da shari'a ta zo zaka zo da shi misali ne zo ya ce an ce mai shagiya ya nemi matan banza eh, ya ci dukiyar mutane ya yi abubuwa wannan shine abin da ke mu saba wa shari'a amma misali ka ce mai silma ya baka misali mai silma ya ce ka karanta li'ilafi dan Allah ya baka kariya nan sai zama ka zo da sabon addini wannan ina ga masu faɗin wannan ina ganin eh, wa'inda suka san addini da gaske ba za su faɗi wannan abin ba sai dai kila da yawa sukan faɗi abu kawai don kare abin da suke akai